Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa Shugaban ƙungiyar Izala Sheikh Sani Yahaya Jingir ya yi walimar samun nasarar Bola Ahmad Tinubu a zaben da aka gabatar a ranar 25 ga watan biyu shekarar 2023. Shehin Malamin da ya yi taron walimar samun nasarar Bola Ahmad Tinubu tare da halartar ɗaukacin maluma daga Ulama'u Council da kuma manyan malamai daga sassa daban-daban na garin Jos. Idan na yi har ba ku manta ba tun gabanin karatuwar zaben nan ne shehin malamin ya fito karara tare da bayyana cewa shi dai yana goyon bayan Bola Ahmad Tinubu lamarin da ya haifar da gagarumin cece kuce musamman ma a shafukan sada zumunta. inda har hakan ya sa rabuwar kai tsakaninsa da mai ja mai baƙi yayin da maja sa ya koma ɓangaren Atiku Abubakar a nan addu'ar Ubangiji Allah ya sawa nasarar Bola Ahmad Tinubu ita ce alheri a gare mu da ma ƙasar mu baki ɗaya Ubangiji Allah ka sa hakan ya zama shine dalilin kawo zaman lafiya a yankin mu na arewa da ma ƙasa baki ɗaya Ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya ka kuma haɗa kawunan mu amin sun amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like